to sai darasin aqida za mu tashi a shafi na 47 muna bayani akan nau'uka na ibada an gane ko za mu tashi a tsakiyar shafin malai yake cewa wa fil hadith ya zo cikin ingantaccen hadisi addu'a huwa ibada cewa addu'a ita ce ibada addu'a wa ibadatun min ajallil ibadat sani ita addu'a ibada ce daga cikin manya-manyan ibadoji wa shirku fi du'a yin shirka cikin addu'a aula an na shirka shi ya fi cancanta ma ya zama shirka ɗin min al-ishraki fi ghairihi sama da a ce an yi shirka a wani wurin da ba addu'a ba min anwa'il ibada daga cikin nau'ukan ibada ma'ana da ki zo wata ibada ki shirka a ciki ya fi sauki akan ki zo addu'a ki shirka a wurin addu'a dan ya fi tsanani an gane ku daga cikin nau'ukan ibada akwai me eh ban Yau akwai me akwai sallah akwai me akwai azumi akwai me a eh akwai sallah akwai azumi kace akwai me akwai aikin haji akwai me akwai zakka akwai yanka akwai alwashi akwai kaza akwai kaza akwai kaza ko so ki zo yin tsaye daga cikin waɗannan ibadojin sai ki shirka a ciki ya fi miki sauki sauki dama dama sama da ke shirka a cikin addu'a in kika zo addu'a shirka ki ta zama a cikin addu'a ne ya fi tsanani ba gwara fa don dukkan su kafirci ne mana laifi ne babba kai haramun ne shirka a kowane iri an fahimta to amma har gwara gwara wai da baki kirin gwara baki baki wato shirka a ibadar sallah shirka a ibada ta azumi shirka a ibada ta aikin haji ko ta zakka ko ta kaza ko ta kaza baki baki ne wannan amma shirka a addu'a ki tashi roƙa ki roƙi wani Allah wannan baki ƙirin da baki wulin nau'in shirka ma kuna fahimta Shi abin da mala yake magana a kai? mala yake cewa بل الإشراك في الدعاء huwa أكبر shirkin mushirki. wato shirka ma a cikin ibada a cikin a cikin ainihin wato addu'a shine mafi girman shirkan mushrikai allazina ba'atha ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mushrikan da aka aika musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa innahum yad'una al-ayaduna al-anbiya domin su waɗannan mushrikai suna roƙon annabawa was-salihina wal mala'ika suna kiran mutanen kirki da mala'iku wa yataqarrabuna ilaihim suna kusanta su li yashfa'u lahum inda Allah dan su nema musu ceto a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa li hadha yakhlisuna fi shada'id lillahi fi shada'id lillahi wa yansawna ma yushrikun wannan dalilin ne yasa kuke gani suna komawa zuwa ga Allah a lokacin tsanani in ya same su sannan kuma sai su manta da abin da suke hada Allah da shi idan bala'i ya zo musu amma a cikin sauran al'amuransu suna neman a cece su suna neman hubal ya cece su suna neman lata da manata da uzza an gane ko duk sukan yi wannan shirka idan za su je kasuwa in za su nemi arziki in za su nemi haihuwa in za su nemi kaza za su nemi kaza sukan roƙa wa innan. amma idan bala'i ya bala'i to ba sa zuwa gun wa innan sai Allah kaɗai suke komawa zuwa gare shi sai su manta da waɗancan da suke shirka Allah suke hada Allah da shi sun san Allah kaɗai shine mai iya yin innan har wancan ma shi ke yi ina fata ana fahimta يا رب أفوك لا تأخذ بذلتنا وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه haka halin mu yake sai mu manta da Allah ba lokacin da muke cikin tsanani fa ba wanda ake tunawa din ba Allah ba amma da zaran mun ji mun samu tsira to shikenan sai mu koma zuwa ga abin muke na saban Allah haka ne ko an shiga jirgin sama ko an shiga mota ko ana wani abun hawa da zaran an dan ji motsi na ce ana tunanin fa za a iya rabuwa to Allah zaka ji ana kira ana ta kiran sunan Allah amma ana dawowa mutum ya ji kafafunsa ta taka tantagaryar kasa to sai ya manta kuma haka a cikin jirgin ruwa kwale-kwale ana tsakiyar teku to ba wanda ake kira an ba Allah ba amma da zaran an hau kan tudu shikenan kuma an manta to wannan duka hali ne na dan adam Allah ya fi man. saboda aka yake cewa sai su manta da abin da suke shirka da shi din wa qad ankara Allah subhanahu wa ta'ala alaihim shirkuhum Allah ya yi inkarin shirkar da suke bi du'a'i ghairihi ta hanyar kiran waninsa fi ayatin kathira a ayoyi da yawa min ha daga cikin waɗannan ayoyi قوله تعالى فدن الله مدوكين سركي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له وانيني يفقتا sama da wanda yake kiran wani Allah yake kiran wanda yake la yastajibu lahu wanda ba zai amsa masa ba ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alkiyama inda zai zauna ya dinga kiran shi ta kiran shi har ai tashin alkiyama har ai busan kawo ba zai taba amsa masa ba? to ai ba wanda yake wannan fata wahum an du'a'ihim ghafilun kuma su da ake kiran dangane da kiran da wa'annan suke musu gafalan da su ma san suna yi ba a cikin kabari bai ma san kana yi ba wa idza hushira nasu idan aka tada mutane ranar tashin alkiyama kanu lahum ada za su kasance abokanan gaba tsakaninsu wa kanu bi ibadatihim kafirin za su kafurta dangane da bautarsu da aka yi a duniya wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki kul atabuduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a shin za ku bauta ma wani Allah ne wanda yake ba zai amfanar da ku cuta ba ko kuma ya amfanar da kansa ba na ba zai cutar da ku ko ya amfanar da ku wallahu huwa as-sami'ul alim Allah mai ji ne masani da fadin Allah ta'ala qulidu allaha aw qulidu alladhina za'amtum min dunillah kaga ya musu ku kira waɗanda kuke ikrarin su koma bayan Allah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardh ba su mallaki ko da kwayar komayya ba a cikin aban kasa, an gane ku ba su mallaka ba wa ma lahum fihima min shirkin ba su da wani kaso shirki ne rabo anan ko kasansu wajen sammai da kasai wa ma hum wa ma lahum minhum min zahir ba su da wani na taimaki an gane ko wa qala ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun yanzu za su rika hada Allah da wani wato abin da yake bai halarci komai ba shi ma ɗin halarta shi aka yi wala yastati'una lahum nasran kuma ba za su iya taimakon su ba wala an saru kan kansu ma ba za su iya taimako ba ga duka waɗannan ayoyi ne waɗanda suke tabbatar da cewa waɗanda ake kira kuma bayan Allah su akan kansu ma ba za su iya amfanar da kansu da komai ba ballantana kuma a ce su amfanar da wanda yake kira su ina ba ta ana fahimta da wannan tunanin annabi ibrahim alaihi salam ya shiga cikin mutanensa ya sa musu shubuha ko ba ka bane suka tuhume shi wa anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim sai ce musu me qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yanibun aka ce musu in za su yi magana ku tambaye su a gani sun musu magana ba su yi magana ba dan dama ba sa magana Allah ce faraja'u ila anfusihim wa qalu innakum antumuz zalimun da kansu suka faɗa wa kansu haka suka koma suka ce lalle ku ne azzalimai sun maluki su ala ru'usi suka saka kansu wanda sun kai take alaman ba abin da zai ci haka da gaskiya abin da zake yi a yake ki da aka tsitsiye shi bai daga kanshi sai dai sun kai take yana kifi da idanu ba zai yi daga ido ya kalla mutane saboda kunya laqad alimta ma haula yantiqun ka san wannan ai ba sa magana a a sai sani tunda ba sa magana a fata abu abuduna min dunillahi ma la yadurrukum wala yanfa'ukum yanzu ashe za ku bauta wa wani Allah abinda ba zai muku amfani ba ba kuma zai cutar da ku ba kun ga wannan shine abinda masu shirka ba sa fahimta saboda haka malam yake cewa wato fa fi aya a cikin wannan aya taubekun wato akwai wato musgunawa ko kaurara zance lafazin taubek shine amma mutum fada a daga masa murya an gane ku a nuna masa an yatsa ce lil mushriki daga mushrikai alladhina yad'una ghayra Allah waɗanda suke kiran wani Allah min al mala'ikati daga cikin mala'iku wal anbiya da annabawa was salihina da mutanen kirki wal asnam da sauran gumaka akwai jan kunne gare su ya anna hadhihi al makhluqat laysa fiha ma tastahiqu bihi al ibada da mun duk wa'annan halittu da suke bautawa babu wani wanda yake da abin da ya cancanci a mata. min al khalqi na halitta in halitta ne ba su suka yi ba su ma yin su aka yi war rizq in azurtawa ne ba su suke azurtawa ba haka ne sannan wan nasr haka ba da gudunmawa da nasara a komai ba su suke badawa ba Allah ne mai bada nasara an gane ko wan an li anfusihim ba za su yi taimakon kansu ba aw liman a da ma waɗanda suka zo bayan su wa hum ma'a zalika makhluquna duk da aka cewa su ma halittar su aka yi muhaddithuna ko muhdathuna an samar da su ne da tan babu su wa man kanat hadhihi sifatuhu duk wanda wannan ta zama ita ce siffarka to fa huwa fi ghayatil ajzi wallahi yana cikin cikakkiyar gazawa fa kaifa yakunu ilahan ma'budan ya za a ce ya zama abin bauta ya za a ya zama to abin bauta eh bayan shi gajiyayye ne ba zai iya yi ba wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki wallazina tad'una min dunihi waɗannan da kuke kira kuma bayan Allah ma yamlikuna min qatmir Allah ku sani ba su mallaki qatmir ba qatmir shine ɗan zaren nan da ke cikin dabino ɗan tsagin dabino in tad'uhum la yasma'u du'aakum in ma kun tsaya kuna kiran su ba za su ji addu'ar da kuke ba walau sami'u kaddara ma su ji abin da kuke fada mastajabu lakum ba za su yi amsa muku ba ko sun ji wa yawmal qiyamati ranan ku alqiyama yakfuruna bi shirkikum za su kafirce wa shirkan nan da kuke musu wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai fada maka wannan mutanen cewa shirka suke sama da kwararre Allah subhanahu wataala qawluhu da faɗin Allah madaukin sarki amman yujibul mutarra da ahu. wa yakshifu su'a wane ne yake amsa wa mai kira idan ya kira shi ya kuma yaye damuwa da bakin ciki wa yaj'alukum khulafa al-ardi ya sanya ku zamanto khalifofi a ban kasa a ilahum ma Allah shin akwai wani Allah bauta Allah ذكر سبحانه أنه المتفرد بإجابة المضطرين ubangiji ta'ala ya bayani cewa anan shi kaɗai ne yake banta da amsa addu'ar waɗanda suke cikin matsuwa sune mutsarri wa kashafa shada'id Allah shi ke yayi ainihin wato tsanani wal qadiru ala isal alkhairi wahdahu shine mai iko wajen isar da alkhairi shi kadai amma din taqada anna li ghairi allahi ta'siran fi kashfi alqurubi duk wanda yake itikadi a ransa cewa wani Allah yana da tasiri wajen yaye damuwa wa jalbil manafi' ko janyo amfani hawa an kana min al-anbiya'i shin wanda kake tunanin shi yana da wannan ikon cikin annabawa yake awil awliya ko cikin waliyai ko gairihim ko wasu ma daga cikin su wanda ba su ba to faqad waqa fi mithli shirki ibadatul Ausani to wallahi ya fada cikin shirka na bautar gumaka annahu Allahu azza wa jalla nabiyahu al-karim sallallahu alaihi wa sallam Allah ya hana annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an an yad'u ghayrahu akan kare kira wani Allah li'annahu la yamliku an-nafs wal domin abin da zai kira din nan bai mallaki amfani ko cutarwa ba illa huwa subhanahu wa ta'ala sai dai Allah kadai shine ya mallaki wannan qala azza wa jalla Allah mai girma da daukaka yana cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk karka kira wani Allah abinda ba zai maka amfani ba ba zai cutar da kai ba ayin fa'alta idan ka aikata haka ka kira wani Allah fa innaka idan min az-zalimin ka zama cikin az wa aka faɗa ma wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa in yamsaka allah bi dhurrin idan allah ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illa hu babu wanda zai yaye maka wannan cuta in ba allah din ba saboda waɗannan ayoyi duka sun nuna ba a roƙo ga wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba a yau an wayi gari a cikin mu akwai wanda in za su faɗi ma kawai sun sunan wani za su kira ba Allah ba abinci ma mutum zai kira sunan wani ba Allah ba komai fa sunan wani ba Allah ake kira ba shirka Allah ya ce mata ta juzur istighafatu bil makhluqi yaushe halatta a nemi taimako ko agajin halitta وتجوز الاستغاثة بالمخلوق في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور ya halatta a nemi taimako ko agajin halitta a cikin ababe na zahiri na yau da kullum waɗanda ake iya ganin su ake iya taɓa su an fahimci wannan ko sannan amma su ma shiru sai sun cika sharaɗa yanzu yana zaune a nan gurin ga spika na a gabana ina fata ana fahimta yanzu kina ganin spika eh kina ganin spika yanzu ya sha da Allah taimaka ki ɗauko mun spika nan wannan abin na mu taimakon ki ne ya halatta kina ganin abin ina ganin sa ina kun fahimci maganar amma dai bari kan yi saurin shiga cikin misali menene sharɗan da sai ya cika za ka iya roƙon wani Allah sharaɗin farko suka ce an ya kuna musta za su bihi hanyar zama wanda za a nemi agajin da shi mai rai ne ce ɗin da na ce ɗauko min su yi kannan kina da rai kare zama ke gawa ce mata ce an ce miki in zan kwana ina kiran su ranki yi goma su yi kannan za ki bi sharaɗin farko ya zama kina da rai ke da za a roƙa ki wannan abu a nemi taimakon naki na'am da rauda ka to insha Allah bismillah na'am malam yace zama sharadin wanda za a roƙa din yana da rai ba matacce bane zan da ci gaba da buga misalin da nake muku akan speaker yanzu sharadin shine kina nan kina da rai ba mushe ba ce na biyu suka ce an za su bihi qadiran ya zama wanda za a roƙan yana da iko Kuda kina da ran kar a ce eh kurma ce dan baki ma ji ina magana ba in kika zama kurma baki ji magana ta ba baki zama qadira ba in kika zo kuma kina ji ya zama kila ba ki da hannaye da za ki ɗauko ki mai ƙora na ce taimaka masaji mu goma baki ki zama tsadira ba Ƙila ba ki da kafa da za ki taso ki zo ki ɗauko ki mai goma da ki zama kadira ba ko da kina da rai sai kina da ikon yi kina da rai kuma kina da iko an fahimta sannan sharadi na uku suka ce an za su bihe hadiran ya zama kina gum kina nan yanzu inda ina nan ina wance mai komin speaker nan ke kuma ba kya nan kina can a waje ba ki ma san ina magana a nan ba in ta kiran yayi haka bai ba dole sai in kina gun da zan nemi taimakon ki da zan nemi agajin ki ana fahimta kuma ki kiyasin wannan a komai a komai ina da fata kin fahimta ni da ke ne bararin buga miki misali da 'yar uwarki a wannan masallacin da ke da kawarki ko makociyarki da kuke zuwa karatu ko kuke zama wuri ɗaya ko kuka zo dokar ita ce da tsarin ana ɗaukan attendance waɗanda suka zo majalis saboda a ƙarshen wata ana raba wa kowa naira dubu ɗari ɗari misali ana fahimta to sai ya zama kawai ba ta samu zuwa ba misalin ya shiga ko? Eh, haka Allah ya tsara yi da yadda ake maganan kudi zai ga ana murmushi eh, da an yi gun gaske ne haka Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam shi ba adam yana son duniya to sai ba ki zo ba to bari mu sallah na'am nake buga misali na ce to idan za a ɗauki suna wata a ciki bata samu zuwa ba sai ta iya kiran wata a cikin makotanta da suke zuwa zama tare ko sai ta ce wacce rubuta mun na wannan mai ta yi ta nemi agajinta ne tana wurin kuma tana da rai ta jita ba kurma ba wannan istighatha sunan shi kuma ya halatta ya dai idan aka kalle shi a tsari na doka sun aikata laifi domin ba a samu wani suna da ko an yi ciwa an yi algush ba haka ba ne amma a babun shi aikin da ta yi a shar'ance shi ne istighatha ya zama wanda za a nemi agajinsa yana da iko sannan yana wurin sannan kuma ya to yana da rai ba matacce ba kenan ba zan roƙi matacce ba ba zan roƙi wanda baya nan ba yanzu wanda yake nan yake cewa ya muhammadu ka kula da ni muhammadu yana nan muhammadu yana da rai muhammadu yana da iko duka ko ɗaya abin ya faɗi ka'idojin ba ko ɗaya da ya cika saboda wannan ya to haramun ne shirka ne ana fahimta malam ya ce wa dalilin ƙwaruhu ta'ala dalili akan haka fadin Allah madaukakin sarki fastaghasahu allazi min shi'atihi sai wanda suke tafarki daya da shi da annabi Musa istaghasahu sai ya nemi adabin annabi Musa ala allazi min aduwihi akan wanda makiyin su ne wannan mutumin bakifte yana nan a gun annabi Musa yana gun matsalar da take ciki da ya same shi anan take nan take duka sharta sun cika ko ba su cika ba annabi Musa yana da iko ko bai da iko dukan ba masa gani kulli ɗaya masa kawai bane ko ba ta kai ba wa kazahu Musa faqada alai ai karshen iko kenan mun gani ba zo wannan shirka ne ba shirka bane har ka cika ka'idojin da ya kamata a cika kafin a mene a nemi taimakon dan adam malam ya ce wa mithl zalika isti'anati na daga cikin kwatankwacin wannan shine isti'ana neman taimako والاستنصار da neman agaji akan ce agaji amma taimako ne na neman nasara ku kawo mun dauki ga wani nan ya zo gida na zai mun sata misali sai a masa dauki a zo a hana safin ya faru ɗaurin kenan ko shine istinsar taimake ni gawa ne yana mun kaza so irin waɗannan abubuwa da suka shiga ciki sai a lura da waɗannan ka'idoji guda uku sai Allah ya zamanto idan aka ɗabbaka shi to sai ya zama ba a taba ma Allah subhanahu wata'ala ba No.